ma wannan abbas ya ce wajen da Allah ke fa asbatun kasari ka asbatu shi suka waye kasarin ka subhi in sarafu min al-layl ya ce subhin nan da shi kafin su waye gari kasari min al wa layl in sarafa min an-nahar wa huwa aidan kullu ramlatin in saramat min al-mu'zam eh, ramli wa sarim aidan masrum mithl katl maktub abin da yake sai fasara maka ya ce aljannan su ya waye gari kasari ya kasance ya yanki ya daddase a ciki ya yanke daddase ya zama duhu kamar dare na ya zama toka ne ki sai fasara maka kasari ya ce wanga dawo sun waye gari kasari sun tada gonan ya koma kamar duhun dare kasuhin in sarafa kama su bayan lokacin da ya juye minan laili wa laili in sarafa minan nahar ina fassara maka sahihin kenan wa huwa aidan kullu ramlatin duk abin da ya zama ramla ya zama in sarama min mu'azamiha abin da ramla kun sai menene ramla menene ramla eh ya shi shi ramla ake nufi yake cewa huwa aidan kullu ramla in saramat min mu'azam wanda in suka kada shi ya bari duka mafiya ya tafi ma ne suka kada da yi ka ganga shi da iska ya kada ba shi da yawa wasarin aidan masuru mislum katir wazna ke nafa ya ce masuru sarim zai zama katir masuru zai zama maktur wazni ne a cikin nahawu da sarf ba yana da wani ma'anar ne ke sai gaya maka mana ma'anar fa asbatu jannatin su kasari ya kasance kama in kafa abin laili la akhir zahari zahiri duk ya kamar kama babu su ike cewa makzum kasabahim in saraf shine bin fasara ki fasara maka wannan dai sarin me manansa makzum wa kadim ma'ana wa ashar bi tun tunhinu ila qawli waddu law tudhin fa yudhinu kuma da wannan lafzin yake so ifasara maka makzum wa kadim shine kushi maqzum qazim madmun kama daidai ne madmun wanda ke cikin bakin ciki kama tudhin fayulhin duk wazini ne ko tarhusu fayarhusun duk wannan ina kawo irin wazinin su ne wajen yana isharar ne ودود لو تدهن فيدهنون dinin makzum wa kazim daidai ne makzum wa kazim shine rikin kushi ma'ana mutum da yake cewa Allah yake cewa la takun ka sa'id hud iznada wa huwa ina cikin bakin ciki ina cikin damuwa magmum shine bakin ciki da ya shi to shine yake makzum wa kazim magmum shine مغموم مغموم كمان مغزوم وقديم ومغموم shi kuma daidai yake magmum da gamni yake cewa tudhinu shi kuma fayudhinu shi ma wazinsa haka yake ta hasu bi mana yin ruksa fa ya husu kuwa masa ruksa su kuma su maka ruksa ma'ana ina kawo wannan kaulin ne daidai yake wazinsa kama wanda ya zo cewa waddu law tudhin fayudhinu kuma lafzi ne ba wai ma'anar sa ba ina kuma ga maka lafzi ne da suka yi kama juna amma abin da yake cewa makhzum kal shi shine abin da yake sai fassara maka shi shine ce mitlan qatil in ka gani wanda yake ce qatil o maktul daidai yake eh, ka fassara shi abin nan kuma wannan abin nan makhzum wa kadhib mutum baya karanta sarfu bai san ko na muke ba wazini ne fa ka ga wani in karanta saka ce ne ka ga wajen da yake cewa makzul akwai mim da kaf da zam da wawu da mim shi shine kama shi ya ce daidai ke wazanin ka doki magmu wanda ke cikin bakin ciki in ka zuba akwai min akwai gayin wanda a mashi sukun akwai min kuma akwai wawa akwai mutu wannan yana kawo maka wasu ne babu kutuli ba da zalika zani ina na? Eh. Eh? وقال ابن عباس ina gaba na ku ne kuna sauri ko ina gaba

ni na babu wannan kwata-kwata ngere Thank you. я ну, Паркольный. abin da yake nufi eh, suna waye tafiyansu shine tafiyan da suke suna tafiya eh, a sirrance shine yake kamar mangana ne ake tafiya kamar yadda mutum tafiya ce da kuma mangana haka kuma yana tafiya baya so kafa sai tafiya sirra su je su yi wani abu ne ya tun mana suna waye tafiyansu da manganun nasu da kuma tafiya ta kansu ma ba sa so wani ce Eh, suna su masu gonakin ya ta kafa tunaku, ko ya ta kawafun aka ce fantalaku wahun eh, eh, suna tafiya fantalaku suna tafiya suna taka kadan kadan wai kuma suna ba so ne ji kafin marwaci ya san da da ana da shiru a zunga taka don kar wani fakiri tashi daga ruwa a bishi sau da ruwa Allah muna da aiki ike cewa tulun ba da zalika sani butulun ne wuce gona da shi shishige ne yana eh, nufi kuma shi wannan walid walid da yake wahadi na Allah sallallahu alaihi wasallam walid ibn muhira al-mahzumi ya wahada shugaban ta da kai shi ke zagi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi qur'ani ke masa raddi ya ce utunin mutum ne mai wuce gona da ilimi wanda ya wuce utunin ba da zalika zane bayan wannan ma ya kasance utulun ba na ma zalika utulun fatikan shadidan munafik ana ce utunin aslansa nifaka munafiki ne ko shine utunin wasu kuma ce utunin akwai shuru kawai shadid yace wannan abinda ake nufi dai abinda nan an fi shine mai yawan munafinci shine utulun ba da zalika bayan wannan munafinci ma zani dan zina ne ba da asiri ya zai kusa kansa a cikin kabila mutane ko mutum da ya mulasak wanda ya zai hada ya shiga mutane wanda ba sai asirinsa ba shine zani kuma shi duk abin da yake lokaci na nema ya san da zai yi eh, wa hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa hadathana mahmud hadathana ubaydullah an isra'il an abi hasim an mujahid an ibn abbas radiyallahu anhu an ce wato wurtun ba da zai ka zanim kala rajul min quraish kala rajul min quraish lahu zanmatu isra zanmatu shaq ya ce wani mutum ya ce daga kurashawa ya ce zana matu mislu zana mace sha in kuna yin akuya wani akuya za yi na da wani abu biyu haka zana matu za a yi shi kama daga fata kuma laya ne a nan shi ne zane matu aslan kalman kenan ziyara abu saboda shi wali ibn mugira duk kuma da daya a jin da ya ake ce eh, akwai na akwai na akwai ziyara. shina ke zanima mutum da bai sai kan halitta Allah ba kuwa kara a cikinsa shina ke kiran zanima shi ma na kiran zanima wannan mutum da ya wuce irin halitta Allah akwai eh inda akwai halitta da wanda ba ma ko wani abuwa nan shake kiran zanima hmm. shi ce nisan zanima ta sha to yake cewa wannan duk ana zagin sa ne wani zagi ake wasa fashi sai yadda abun ya fito ya saba nifaka kuma haka yake munafiki ne ya fito hadisansa daban ne na saura. yake cewa da sana ibn nu'aim hada sana sufyan al-ma'bad ibn khalid kana samitu haritha ibn wahab al-khuzaa kana samitu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul an la ukhbirukum bi ahli jannah madalati lisahabin sallallahu alaihi wasallam shi ba zan ba ku labarin su mai yan ajanna to sabai suna jira su ji hansa shi manzo Allah ce ku zai mutane a janna kullun da'ifin wani mutum da rauni a zuci ina da nutsuwa a zuci da'ifi wanda ba wanda ya san shi muta da'ifu wanda mutane suna wulakanta shi suna raina shi ba ba da ke shi mutum komai ba da'ifi ne kansa za a shi mutum ne ba ba karfi ba da'ifi na wai rauni na iskanci da tsoro ba da'ifi shi ne kansa ba dauke shi a cikin mutane komai ba ne mutum za a fudu ko ina yake za a gan shi ake dauki takarmi ba dauke shi a komai ba da shi a taka shi amma ba wanda ne na ibadarsa amma bayan da za na kirga mutane kirga shi duk abin da ake an ina nan ba dauke shi komai ba saboda shi ba komai ba mutum a yi na raina shi da'if ina da nutsuwar zuciya ba shi girman kai shi kansa mutum zai mutan suna raina shi ko ya je nema wani a ce dan gidan waye kai a taka shi to shi ne Allah ke cewa law aqsama Allah shi wannan da ake rera shi da ya rantsa da Allah da wani abu da Allah ya biya masa bukatansa da Allah ya yi da abin da yi ya ce shi wannan mutane suna na mafi yawa su ne yan aljanna aslam akwai talaka ne munafiki ne mai surutu mai yi da mutane ba su ake magana ba wanda aka zai shiga gana kan tsaye da mutane suke magana talaka ga shi ba shi da abin da zai ce amma ba harshen sa ya fi fir'auna isagi wani shiga wani kuma ga nanima ga sun banza ba su ake magana ba mutum da yana da tawazu yana da sokin kai zuciyarsa fari kuma ana ba dauke shi kome ba amma ba wannan ko me yake magana shi ba dauke shi kome ba ba ba shi ma baya masa kansa mutane ma suna rena shi eh bayan da za a yi me sufi me sufi a sha abin da kuke mutane su zuba za ka gani kayan da suke a cikin a manya manya kayan da ake da me sufi ne ba jaki ne me ba wa wannan eh a ah, wannan karatun da bai gaya maka ga wanda ya gaya mawa kakar ina littafin kuwa ku nuna musa littafi kagen kage kage da kuke a ce sun shi ka ce kuma mutum da ba wa Allah ba ruwa da duniya me duniya ya wuri kuri ba ina ci abinci ko baya ci ba kaga in kai talibi ne mai hankali ka ringa fasara na abubuwan ka kara ma mutane tafsirin su shi ma na ake wannan shi ne ke a yau na yi kuskure ne a eh, lokacin manzana yana faɗa ai zamanin da ke fara waye wannan lokaci ke wannan ai manzana yana faɗa abin da yake akwai ne lokacin sa ko ne wani sufi wani da wani ba Allah ba ba duk sabai dai sun aure an raba masa ganima sun yi aure su ne kuma sarakunan garin su suka mallaka duniya su ne manzala kuma ke magana kan al sufa kuma su ba su da shi ne kuma daga bayan ba su wadata suna tare da manzala to manzala ya faɗa da abu da babu ne da wani ya zo ya zo ya yage rigansa yana kwana kafiri cewa shi na Allah ne gurin su da muna gurin sa ko wanda kullum da yamma zai wuce wai cikin kafiri ke kwana duk manzo Allah zai kwana kan buri me zamu iya duniya ya zana na na ta cigaba da duniya na ta yake musulmi shi na da kayan nan jin kwana makabarta wani na ba Allah kuma wuce an ba da sadaka ko ya koma shi inda shi bawan Allah mun ban koma ba da mata da maza mun kwana kaburi a rage ba mu sadaka mun sa wani jabba wani na Allah ne da maciji a can makabarta ban da manufa ba wannan shine su akara mutallawa suna ganin asalin nan ce hujjar zuciya ai wayannan azu ita ya al sufa sufan daban da sufi daban lafzin ba daya bane yanzu eh, na ji ana wani kankan ba ana fa sufi daban da ahli sufa ahli sufa ban da ne wanda bayan Allah da suka yi hijira ba su da aure so kan baki ne na manzo Allah sun ji basu da kowa shi zauna nan kuma manzo Allah karshe ya aura masu ce mun gida su tafi ba dindindin suke ba su kan karu suke rige yadda Buhari ya fada matasar yan takfir sun zo ba su da wuri baki kuma manzo Allah ba shi da wurin sauka shi wurin su Abu Hurairah kenan daga baya Abu Hurairah zama amir ma Madina to kuma shi a ce ne eh? eh? ana wani zance ne su yi irin bobawa su ko wani kalmar su mai da shi kuma ganganci ma suke yi adna shi ba zai hada sufi da ahal abin sufa ba lafzin ba daya ba ne eh al sufa wajen saukan baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don mu ce hijira zo bashi da gida don bashi da gida Madina kuma bashi wurin zai ci shi tsara nan ta ma ba bazai shi tafi yaki suna tare da manzo Allah mu ya tafi dama a cikin talauci suke to daga baya shi a cikin shugaban su ma suna Abu Hurairah daga baya shi na Amir Madina wannan abubuwan da ake kikiro shi ba inda za a ci gaba da wani ajini da wani wani wannan abin da Allah bai yi shi ba wallahi kare kake yi farkon kana gan girman Allah kana gan Allah shugaban talikai ne kuma kalmar wa asha dan Muhammad Rasulullah abin da yake bayarwa na yi da cewa Allah annabi ne ba zan yi wani abu ba shi abin da ya sa ni duk abin da kake gan kana yi sa kana gan daidai ne Allah bai yi shi ba wallahi cin gyaran Allah kake yi komai kyau sa ba inda zaka yi duk abin da kake yi fa shi ne ka saya abin da ya ce ya koya masa komai abin kyausa kar ka hada shi abin da manzo Allah ya kawo e eh, kama yanzu mutum zai yi salati ala musalli ala sayyidina sayyidina manzo Allah shine shugaban annabawa da mursalai da da manzanni da bani adam mai kudinsa da farko su da karshe su nan duniya da lahira babu shakka shine shugaban amma shi ya koya masa salati ga yanda za a yi yanda kake wannan kana ganin kuma girmamawa shi akwai wanda ya girma shi fiye da Allah to kai abin da aka ce ka babu shakka shugaban dalikai shine shugaban dalikai ana sai da wala da adam bila fahla daga nabi adam har ya tashi da manzanni ma ulul azmi shine shugaban su da mace da namiji da babba da karama da yaro nan duniya da lahir manzana shine shugaba ka yadda da wani bai yadda ba da dan banza da mutum kirki duka shine shugaban su dai bani adam ne da kirki mara kirkin duk karkashin manzana suke a shugabanci kuma waye Ji shekenci america duk suna karkashin shugabanci manzan Allah al'ummar sa da mutum kirkin su baki daya to amma yayin da yake koyi ibada ka zo ka ce to ai ba ce sayyidina ba ni shugabana ne in saka ciki to Allah da ya fada shi ya ce Allah ya ce eh, wajen da yake cewa wa rafa'ana laka zikira shi ya sani ya manta nan wurin ne ko manzo Allah ne ya manta to shi shi ne da irin wani abubuwa da ba sa ka ba kana ba za ka yi wai ka ci manzo Allah sayyidina kage nan abu ne ake so a duk ka kai ka wani ma ne ba sa ka ba shi sa mai ahalari so ke cewa ya kai fa inda amuri wannan ai za a bar kofa guda ya ba za a yi komai shi ka kara shi ko ina zaka gani cewa a gyara nan mana na gyara kuma shi inda ka yadda shi ne shugaba kuma ya fi ka komai ko larabawa ma ya fi su fasaha ka sai wajen da ya ce ka in za ka kara wani zai zai kara shi waye girma jini babu shi kare kare wannan shi ne kalma wa annan muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iman manzo Allah shine ne manzo shi a gosa zan dauka kyau ne ya zace wa shi sufi ne ya boye cikin gida nake kawo masa abinci baya magana da mutane wai annabi nan maryam ba ta magana da ishara yake ai kwana 40 mu na ishara sai wani wani mutane da irin waɗannan abuwa wai shi sufi ne baya son duniya mai ne yanzu ga su da manya-manyan liguna to idu ta son da zaki lokacin da ba shi da liguna ba liga guda biyu na gare shi ba lokacin na ina yaudarin eh, yan primary da yan secondary cewa shi bawa Allah ne ligansa kore guda biyu ne mai ce yan soja yan wuta ne sun fito da tilbi yanzu tilbin waye ku je ka ganti me sadi gura nawa ke da manyan manyan digare suna gyan kasa da motoci jeep ma ba wai na kuma sa masa kafet itifiya kai a duk kiriya bane iskanci bane mutum na neman duniya ya rasa kuma ya zo ya fake da wannan ya karasa ba mutu ba ya kirya ta kansa hmm. eh shine wata mace ta ce ai zazzake ce yan lokacin sun da yiwuwa ke damusa yace yan soja na masu tibi duk yan wuta ne ke matan ta ce ta yanzu ga timbin kuma kai kuma ya a kan wannan wata mace da da sun rabu a kan ya ce da ita ga hoton zuwa ki kije ki nemo gafara wajen hoton nan ai kuna nan kuna da aiki to yace Allah ukbirkum bi ahlin nar shin ba zan ba ku labar yan wuta kullu utullin kowane mai girman kai girman kai kenan utullin girman kai wuce gona da iri girman kai jawazin mai kaushi mustaqbiran mai tsiya shine dan wuta mustaqbir mai girman kai neman girman yake kaga ya kara sin da takabbur shine girman kai mustaqbir mai neman girman ya wannan shine ne jawabin kaushin zuciya eh kaushin zuciya babu rahama eh mu nan eh ko gaida mutane baya yi farkon girman kai shine ki gaida mutane shine alama mai girman kai tsaya mutum da kana ganin baya gaida mutane don shine sokin kai farko gaida mutane to gaida kowane musulmi kuma da mutum da baya ganin rayuwar shi nasa da wulakanta sauran mutane kullum utulin ya ce kagin kowane mutum mai tsananin hali eh jawazin wanda ya kasance mai kaushin zuciya da mai neman girman kagin takabur da musta mim da sin neman girman tsiya dole shan girma mashi na wuce ana gajiya ana lafiya ana lafiya ana lafiya ana lafiya dole a girma mashi in ka yi na wucin ka saya ba jiya nan ya yi abin ya ishe shi neman girma yake dole kowace hanya ka kowa kuma dan gidan waye ne kai dan gidan wa daga ina ne shi kuma daga ina ne wasu wanda ya zuro daga sama ne na'am liman me karam kallawa hadisin bayan ne ne hmm. na ya Abdullahi Abbas hmm. da yake cewa kullum ba da zalika zai kala rajulun min al Hmm. eh ana za ya ce wani mutum ne yake zagin shi Khalid yake zagin wancan yake zagin Walid ya ce ina da ina da ya ce kana rajul min Quraysh lahu zanimatu misla zanimatu sha ana gaya cewa Khalid ina da wani annu tindo kamar yadda akwai yana da wannan ziyadan haka yake zagi ne Eh. shi wannan rajul min eh shi ke gaya masa cewa kai mutum ne kashe ka cikin akuya kana da jindo kana da wani kana da jindo duk ziyada kafa da wannan shi ake kira zanima jindo to malam asalin ayat can da ta ce ko kullum ba da zalika eh ana fasara shi munan da mai girman kai ba da zalika ko kuma bayan wannan dan zina ne eh to eh utula anan ka lura utura nan malamai suna fassara shi eh, munafiki da shishigi in kaga wajen da utulun shishi wuce gona da iri da abu shaki kira utulun in ka fassara shi nan utulun kace girman kai to kuma mustakbir fa kaga girman kai nan ya hadu sifar da suke hadu utulun wanda ya kasance yana wuce gona da iri me shine utulun wuce komai bai san sayawa ba a dawa shi wuce gona da iri shi sa ke kira siffar munafiki ne shi ne wasu suke ce utulun munafiki mutum ya yi fada yanzu utulun shi wuce gona da iri duk an ba shi hankuri ba zai daina ba kuma komai shi ya yi barna shi ne utulun ba da za ka ba wani zanin dan zina ne shi zanin shi ne duk aslansa shi ne ziyada ka kara wani abu to zanin shi ne mulassaf ya zai shiga cikin kabilan ba nasa ba ko ya shi da'awa cewa dan wani shi ba dan wani ba shi ne zanin. shine yake ce wani mutum yana cewa zanim shine zanim a lokacin asirin arabiya shine dan abin da ke kori na akuya wuyan akuya wanda ke rata waya ko shine zanim eh laya suke cewa kuma wannan ne ke ba mu hujjar cewa eh, idan aka tashi wanda ba a samu da uba ba sai a tuka da ana yi da wannan cewa kuma ga cikin Allah ubangiji ya zargi cewa ba da zalika zalim cewa ba zai ai akwai akwai da ake nufi abin nan shi neman asalin da yake sai fada faɗa ma cewa shi dan asalin da ake gaya masa asalin sa lokaci yana nuna cewa manzala ba komai ba ne su ne kureshawa ke nuna cewa kai kuma ba asalin kuma ba asalin ka ba aslan wani ya fito daga wani wuri ne hada ya sa shi bakure shi ko kuwa a'a zanim mai kasance mutum ne mai wuce gona da iri kuma zanin ya kasance da wanda yake yi cewa shi dan wani aslamu ba dan wani ba ne babu shakka mutum yadda yake zagi mutum irin su za a bari masa amma abinda ake cewa dan zina ba shi da laifi shi dan zina in ka zagi dan zina cewa dan zina ne shi ne laifinsa shi ya samu kansa ne inda dan halam mai samu kansa don laifin akan iyaye suke to wannan amma yadda dan zina zai nuna cewa kowa ko shi ne asalin ya sha nuna masa ga yanda kake eh wannan <laughs> ba wani abu ne sani ne amma wannan nuna asali daban ne amma asali ma wai halitta ba Allah bane Allah ya sai ya ce shi haka kama kowa yana mahalinsa bayan da mutum zai fito rigiyan wuya ina cewa ba su isa shi ne ya ce ga yadda kake ma eh tawwa ba ga Allah ci sanasimu Allah kutum ba kutum ne waye hace shi ba Allah bane ne dogo hanci eh ya nuna cewa wai lokaci kuma yana da'awa kan wannan ce na gan uwa banza ne shi Shi shine dan shi ne kaza ya ce inda asalin ne baka fi kowa ba eh baka fi kowa ba shi na abu jawaz ma ce wai dan na baya zama liman ko harami ma shi sallah harami domin qur'ani ya nasanta yace wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat bai fitar da dangana allazina amanu wa amilus duk wani bani adam shi can kuma ubansu da iyayensu suke da laifi na shi ne ba dalilin da zai safara wannan hmm. to girman kai ne da taka mutane da kashashen zuciya to su ne mafi yawa 'yan wuta farko an je a wuta ma su ne 'yan wuta farko duk mai girman kai da mai mai wuce gona da iri al'amari kuma da dama mai kaushi wannan su ne yan wuta ma farko ba ma sauraren su don girma kai ba aiki ba ne Allah kiyaye. ike cewa yau mai kushe an saki yake cewa حدثنا آدم حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن, س... عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه الحمد لله الحمد لله رب العالمين ما ذلك يتوفى yakshifu rabbuna an saqi Allah zai yayi sakin sa fa yasjudu lahu kullu mu'min shi wani mumini Saki Allah daidai da namu ne ya ke nufi sake na Allah ne kauri ga zarta Allah yana da kauri da yace dan yasu ne da ina da shi kafa ina da shi irin wannan zai yayi wannan to in sai mu fada haka dan hadari da manzalin ce kar ku fada shi ya fada ya bari kuma shi ke hana mu cewa kar mu yi kaza ma amartukum bihi fatu bihi mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu ya fada ya sai na hankali mun ce amma tun da yace mu dai saka mis shi yace tashin kiyama za a hadu munafikai da sauran mutane shalai bayana shi yace da kuwa yi sujara duk mumin kirki shi yi sujara duk munafikin da yake sallah domin riya zai sujara shi ga kan kafa abin nan bayan sa ya saya kamar kamar kamar karfe ba zai yi ba shiri fadi ya ce sa su wuta daga nan take shi sa cikin wuta in cikin an tashi kiyama za a ware arnan kan a tsaye su ba su tablo ba masu tambayoyi su dama yan wuta ne rikar arne to wanda suke da tabo shine munafike da yan zina da makariyata da nifakai da waɗanda salihin mutane sha hada su to an hada su a cikin musulmi kenan to sha bayana she ce ku bi ni a tsaya wajen da za a tsaya wani su ce ai Allah ba kai na Allah ba ce da ku bi ne ubangiji ku daga baya ku shafa an sa to wannan shi ya fi sanani saboda musulmi duk har nan sa ku a wuta sha gwada munafikai ce Allah ce kowai su yada wanda yake sallah a ah, a ah, ah, don ba Allah ba shi kare su ya kasa ce ta doke su malaiku su doke su daga nan take hmm. sallama wa dan Allah yake ba da yi ne riya da mutane irin yan gwawo da sallan tarawih eh shi gama ma bai san me yake ba da abin da kai ba dan Allah ba ko karatu yanda muke yi muna yi ne dan a ce Allah bar dan manzo wuta zaka ba wanda ya damu Allah Allah ba ruwansa da yuyu shi sa salihin mutane kullum shi ya ya yi tuba kafin ya bacci da abin da kake in kawo ni ka duba me kai ne dan Allah in kai a ne kana raba kuri don a ce kai ne ko malami ne in kana karatu a ce da kai ka iya in ba ka ka da Allah ba ka gyara ba asara ce yake ce yakshifu rabbuna an sakihi fa yasjudu lahu kullu mu'min wal mu'mina eh wannan shine kaga yan shiya sun ce wai ahlus sunna sun ce Allah yana da dan sun ubangiji su za irin waɗannan ne shi sa akwai wani kanata ake kira mustakilla kusa sati ke naka dauke kitab tauhid na muhammad abu abu aka bude kasan iraq ne komai she aka dauka ko wani amir amir suleiman daga sojiya kanat mustakila birtaniya ke ya dauki kitab tauhid ya ce duk wanda suke zagi muhammad bin abu tarihi sa ka dauka ifada aya ko hadisi wuri daya wanda ya fada ya ce wannan abin da ya fada ba didi ba ne ai hajjiya za a fi gobe za a fi ba wanda ya ko ya tashi ya ce ya batar da mutane ya ce a ba batar da mutane ba ne ga littafin sa ah, duk a tara littafin ce fada abin da ya fara ba daidai ba ba masu mi ba ne amma abin da kake gani ya fada ya samu ma Qur'an da dishiya an je duk an yi sati ke na ba hmm. an kasa shine mai yi yace kuma haka lahira za ku yi ya duk abin da gashi nan yace kuma ba wanda yake da wani kungiyar wahabiyawa ba wanda ne ya zai kawo wanda ya wa babu khawfu babu khawf min shirk babu kaza babu kaza babu kaza shi ya aya wata ne duk ba hadisi da ifi ma bai sani ba shi ga amma ku fada abin da ya fada ya fada yanda halal yake cewa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka yi isra'i da muka ji shi manzo Allah zama ni ni na zaman sa shi da harshe na nake ma Allah magana shi ya ture manzo Allah kaga Allah sufayin ka na kai su dama girma suna neman su masa ne shi ya nuna cewa shi da manzo Allah suka hau da ka ga kusa ce Allah shi manzo Allah ya zaman sa ya zama shi Allah shi Allah da ya zama manzo Allah shi Allah yana yi da mangara sauci Allah kaga lai ture manzo Allah tare waɗannan suna da wannan akidan shi da amma yan Senegal suka je suka ce tukaga she ya sayi difference a cikin hotel shi manzan ya zo masa wannan ya zo masa cigiya eh, ne su duka suna rike kendra me ya kawo kendra nu manzan Allah kiristanci muke yi ne she manzan Allah cikin sa ya bace she she she niyas na sai sawa ma'ana na nufi duka sun tafi niyas ne shi na asali yace kai sallah har ka zama karka mata sallah in baka bi niyas dan wuta ne to duk irin waɗannan ne halad ne karasa me suke so a duniyan nan kuma zai na kare shetan ce shetan ya fi kowa tauhidi a ce shetan lokacin da aka ce uh, kowa yi su gyada annabi adam ya ce ni ba zai yi ba saboda kai Allah kawai zai masu gyara ya ce ko ka dake ko ka kone kai ka dai zan masu gyara ya ce ba wanda ya san Allah kama kama kama iblis ya ce ba zai yi su gyara ba shekai ya ce eh, firawuna kuma ya ce ana rabu ya ce firawuna kai masa yadda shine Allah Allah shine shi shi ta magana da ya fara shine daidai to wannan shine mutane suke jigil masu ba sa iya faɗa wannan abubuwan shi na gidan su karshe shi sa ko wani ta ake kira annas na misra ake da aka gabza an kai wata daya na telekiman shi sa yanzu america ce su doki wannan littafin shi sa aklaniyun mulhidin da a cikin musulunci aka ce ai musulunci ba wanda ya kai yanzu abinda amerika take littattafin sufa yake fito da shafi ta bugawa goyi bayan sa ba su dukiya shi sa ah, malamai ah, a can azar ake mangana cewa me yasa amerika kiti taimaka sufaye duk rushe a jini irin wannan a ce ai shi mutum ya zama lato shi gaggai mai hankali ya rena jina a guje ya za abin da amerika take yi abin da amerika take yi kina shi kai cikin sauki a kira mutane a ce da shi saka ga duk masu tunanin irin na irin nasu shi suka ce Allah da mutum ne ina kare yancin bani adam a ta iblis ya ce iblis kan daidai yake wani ko shirama daidai yake sha ta tafiya to wani bai yi karatu ba shi ta bi su to yanzu kuma malamai sun sa saka ba Amerika ba da ke su shi su faye a san waɗannan akidan mutum ce wai shi haudu manzala a sama sun je kuma shi ya zama manzala manzala ya zama shi to kaga mai cikakken hankali ba zai yada ba to abin da suke su su baka daji ne shi sa ko ina su fa taimakin su ake za a yi wani a bata ne sa ka kya aka kira wani ba masare ina ho oh, ana kada ganga ina yi ce mu ba ruwan da siyasa ba ruwan da wani abu ba ruwan da mulki mu kawai Allah muke yake ho oh, to abin su ba shikenan Amerika kar tana abubuwa kace me yasa kai haka da kuna ganin barnan da ake a duniya za ka yi mamaki wala su sufa amerika ta sassa ka ba taimako dukiya karfafa su a fito da su da wannan ilhadin mutum da yanzu ya ce iblis daidai yake eh? fir'auna daidai ke shefi mai sanin Allah halak kuma yake so in madi masayin fiye da manzo Allah to su ne su bari don mai wai ka da mu ba bakar da la qur'an subhana allazi asra bi abdi ban ji sunan ka ba manzo Allah ka ji amma wai kun hau kai da manzo Allah ku zama daya sha Allah yana magana da saucin ka kage so ya tura manzo Allah shine kuma kage nan wannan didi wannan akida ne fa ka tafi France manzo Allah yazo da kin da kiristanci muke yi ne sarka uku ne ne John Kennedy muke yi ne an kawo kindir shi kuma Chelsea Girl ma bai fita a cikinsu ba kawai shi aka batar da Kendrick nasu su sun tafi kenan ne a cikin sai na nan kuma mutum musulmi fada kuma ba Kano ba wanda ya ce masa komai to ina za ka yi fada cewa kana son manzan Allah ya da kai ka wuni kana tare sa wala zai yadda na san kire kake kire kake kire kake wallahi ba gin zai yadda cewa kana son manzo na san kawai mu gina kanka kake so kai amma ya za a yi kendir manzo Allah da kendir wani wannan ya mutu shi na wai wai wai wai na niyas waye yas ka ga irin wadannan abubuwa kai sabba ba ke zagi mutum ba wallahi ne mutu amma irin wadannan zai sa mutum zagi mutum ba bai san lokacin zagi ba ko sai waye manzo Allah ma kuma ba za a wasu fashe France ba ka san da hindi kafircin da ake yi kamar kasan France da za ka samu karuwai a cikin hotel kamar France ka zaka ce manzana ya je wannan hotel Sadi irin waɗannan ya zai yarda to amma ka saya waɗannan za su kira eh, halal sha ce sai na halal haka suke girma shi a cikin gari. Mala ana sa wa yara wani su a cikin gari. A yi mes ne? Ana sa su halal. Hmm? Eh, kagan irin waɗannan mutanen ga su yadda suke to shi abdul littafin to haka aka ce aka ce to yadda waɗannan suna da wannan a dukkan kalmar ɗan shiya sun hau wala ɗan ce ina kafirta mutane ina gyawo aya ayan kafire i gyawo ma musulmi aka ce waya ce ayan kafire ka gya ma musulmi waya fara muku wannan zance in dai aya ne ba za a gya ma musulmi ma musulmi yayi yi ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fassara ayan da yace wa kana insan aksar shay menene wani aya sauka kan wani ba kafire ba ne lokacin da manzo Allah ya tashi na Fatima da shina ci sallah da suka ce al annu Allah annu rai mu ina anu Allah manzo Allah me yace da shi shina li kafiri ne aya ana gyawa shi yi daidai da kai wai ga yamar ce yo aya ba gyama aya kafir ba za a gyama musulmi ban yayi ba da ba dan fada ne shi ne wani mutum ya fada yamma ne ya haka ki ta tura mu da a ce wai dan muhammadu kafiri ne wai yace ce wala ba mu san ba shi daga bayan mun karanta da banzu ba masu mi ba ne talibin ilimi ne yayi yi karfi na da sa, amma me ya kira mu ba daidai ba kuma mamaki ni ba nan ba ba za ka je saudiya ka ji koyi nan ka je wai wai a kona ba kira wahabiyanci ba ba mai sai kakar mu kallon wallahi malam wannan magana in mutum zai tsaya ya adalci mutum muna yara ake tarba littafi ake cewa ce wannan wahabiyawa ne wannan wannan abu wannan mu ko mun rasa kowa kuma yanzu ga littafin Sheikh Abdul Hafid eh. mun karanta mun rasa gane wai ina ba ai ji abin da kai duk duniya duk duniya an fada birtaniya kuma wanda yake hashimi ne yake cewa gashi na nan sashi kenan wani zai zo ce wina batar da mutane ce a'a ba batar da mutane kawo mana harfi kuma a wai na ka fita mutum ce fada a cikin tauhidi kana karanta wanda ya kaza shine kafir bai ce kawai kafir fada a kewaye a kewaye a kwashe wuta a ba mutum awa ɗaya na magana a mai kasa ya ce ai ni kwaya ɗaya amir mantakatiyariya ya ce abin da ake yi mu ba talibai ilimi amma a faɗa a cikin littafin tauhidi shi ne littafin da aka sana ya ce a faɗa a faɗa abin da ya faɗa wanda kuma da suke faɗa da kowa ya faɗa da irin irin waɗannan yan misran da suka rubuta ku faɗa abin da aka ce ya faɗa ya samu ma'ala da manzansa shi da kuskure na bani adam in mai gawa ji su ba zan bai sani ba ko wajen ta amma ka faɗa abin da ya sa ba mana yadda Allah da yake cewa shi da manzo Allah suka hau sama to ya ji kuma aka ce Abdul Kadir shine Burak lokacin da shi ne Ibrahim shi ma aka hau da to da me zamu ji shine tsari ne tsari ma ce Burak ne shi ne koma Burak mutanen nan ku kenan ku ji wannan shi na ne ba amma an wuce wannan kuma shi wai wai zazzaki ne ma wani mutum ya yi fada da matansa sun kai shekara shirin fa matan take fada dr bashir cewa wai ana gaya masu cewa ranar litinin da alhamis shi an kai ma manzo Allah aiki a kai ma Eh, abin nan zazzaki a kai ma abin su eh. ba zazzaki wai zazzaki wannan bakin wannan zane zane fuska don Allah ka duba yadda lalace wuta mu ne duba yadda mutanen ka suka kai wannan umi da yake na mutum da dai wannan umi wani yana nan wannan mutum umi wanda kawai dan shirman da yake yi shine wai a kai masa aiki la wa wala umar wala hurafa rashidin wai wai mutum nan wanda ba zai iya kanta tafa'a ciyayin da Allah ya haji so ko da shi ba saboda sanarin jahilci a zo a yi wannan abu wai wani in al'umma ne wannan mutane wani in al'umma ne bakin ciki zai kashe mutum da wannan tunani da mutane jakuna a za a ce wai lalan shi na kai da zai dan Allah mutum faciya yadda Allah ya sako faciya ba zai iya karta shi ba sallah ya yi da kakanni ma yake wala lawali na ya haka wannan shine wani zai zama wani mutum a kai masa wannan aiki ba wani abu ne haka kasan suke yahudanci ne mutum da ba komai a ta daka shi a ta rigima sai ga mutum kirki sha bi sha kashe me gafare yi me gafare yi a jihar gidansa kashe kuma wallahi hukuma yana tsare a kashe jafar ba wanda bai san hukuma suna tsare security suna tsare america suna tsare jafar ba haka waka kashe shi ba har kai ne kuma ya mutu yaro ne ya tafi dubunsa suna na yanzu inda hadda na akwai yaran da kana so su karanta ma maklub ma akwai da sun fi ma jafar hadda ma sun fi shi basira Allah ya fito da su yanzu ya za a yi in kano ba yanda za a yi da su ka mutu wanda ya kashe mara jafai kuma yana jiran kacin dan na duniya menene jafai na da ciwon kai da damuwan duniya ya shi ka zo ka harbe jina na sallah ka ga ba alhamdulillah dama gobe ciwon kai jibi ciwon kai rasa yanzu ranar da aka shi asibiti da abin da aka faɗa ce hawa gire ta tare da shi da rana da ne ma ciwon kai kullum ina sallar zuga zuga harbe shi don kara yi sunna yanzu ma ke sunna Maukatan banza. ba sai mu yi ba wallahi jafar rayuwarsa bai taba haddada mutane ba abada bai taba shi bai matsayin fitinan ba ban shi da yi zafi wani abin da ce ba ku yi kaza ba amma shi bai san mai fitina ba inda fitina su nawa ne ya fama da yan boko haram duk hukuma sun san da wannan shi ya fara fita ce wannan yaron ba daidai ba ne amma duk an da hankali akan wannan amma zai ce kar ku ci gudun mutane kar ku yi kaza kar ku yi zaza a yi zabe a yi gaskiya shi kenan zo ku na tsallaka harbe shi har shashi shida aka aka hude masa bayansa aka yi kadagaragada da kashin bayansa da gugunsa shirin na cinye masa likafa ne likuman da san shi na cinye masa wani likafa ne ya jiki kana jin fushin sa dan wani wai ko kana jin zafi ai ma magana ce a fada gaskiya na kira ba shi ya tafi wanda kowanne cikin mu yana son irin wannan me me yake wannan duniyar banzan da ake me shugaban wanka sanar gashi an fito da shi a cikin likafin shi kagin shi watansa nawa ke na bai san me ake ciki ba eh, ai duk mulki duk duniya ba kai shugaban ka ce a duk duniya na shi ne shugaba kuma shugaban na Najeriya da yake ba Allah ba wanda ya fi shi gashi ina kwance ba ya iya tashi ba ba iya yi haka yake da haka yake a gaban security a gaban soja security a gaban iyalinsa a gaban malai aka zo aka dana suna zaune da za iya yi kuma ka kawo shi nan wurin kuma mu da ake rena limaman mun ka masa sallah yu aka bi shi aka ci shi kenan kuma an gama kina yanzu ya fara rubewa to ci irin tsaya ne shi ya fada yar addu'a ya fada yace da ya san wanda kishi man jafar shi masa hukunci lokacin ba san jone me ba san jone ba zai yi ba arne kafiri mai faci majini na yawo kuma musulmi sun wani su jabu musulmi sun goye bayan sa hada kai da wani tarkace wani ba sa so Allah yana tsire ko waye kai sara gargajiya ne ko mulkin zamani ne ko madan banzan waye ne ina da annu kishi man yafa muna jiran Allah muna roƙon sa kuma ko Allah bai hukunci anan ba zai yi na lahira na na muna addu'a ma duk wanda yake da annu ba ya fi masa ba wallahi sun bai ma mutum komai ba yaron shi a bar shi da za zafi zafi kuma ce kare ya ce daina shikenan kuma na yi akwai zafin da zazzaki bai yi ba zazzafi bai taba zuwa nan sarki hanya ma ta shikar ba hanya ya zuba kashe wannan ba kashe shi ba wa yabka man kana yasjud fi dunya riya'an wanda yake sujada nan duniya don riya ne to don ku daina riya riya da daina ku tulabul ilma daina riya sun wasu yara man suna wazi man bai masu kabbara ma ba sa jin daɗi shi ce su ne su sun iya za a faɗa iyawa iyakacin ka na kuma to wasu mu ata don ji a ta yi samu suna yi samu riya da suma a ringa ji wani shi ne fa ya zahab li yasgir zai kome su gyada. fa ya udu zaharu tabaka wahida shi zama bayan sai zama kamar kashi bayan zai kafa da munafiki ne yana yi da banan Allah ba to shi wuta wannan amfani riya kenan sai mu ce gare ba zai ba amfani riya kenan don ku gane dan za a yi bayi dan Allah riya ba kyau Allah ya kiyashe mu duk ina tare da kowa shi wanda ya kiyaye kansa in ka ba daidai ba ka koma ka nemi gafara wurin Allah makara lai kama ka kana cikin wannan hanya Allah ya kare mu dukiya ne ko menene mutum zai yi baki magana wani su tarkace wanda ba san komai ba kullum a cikin riyan suke modin nan kaza ne modin nan kaza ne modin nan kaza ke waye kalamai bambancin riya da sum'a eh tafiya da suma kana so a jika ne mm. eh shine ba ka Allah ya san mm. ba Allah kake wa ba suma ka ji a jika ko ina kai ne a daga eh dan da ma bane mai riya yake yi ne yayi ya ce ya iya shura ba Allah ya gyarbe mutane ba shi karamar Allah asali kariyar wato a zuciya farko yana wannan kasan dai mutum da yake yana sa sun ya akwai abin da ake suka iya manan mutum ya wahala karatu ina iya mutane ce ya iya wannan daban ne inda karatun da kuke kana zuka biya ma mutum a ce ka fahimta wannan abu ne mai kyau amma duk abin da zaka yi na ibada kana sa ci kai goni ne a faɗa a ci ba Allah na gaban ka ba in za a yi sallah cikin gidanka gidan ma baya ne ta ce rukui ma baya yi amma za ka yi sha gaban jama'a sha ji ka ba wanda ya gyara bai shi kamar kula bala ilma kan wannan halin gaya ma da kiyaye suratul haqa to ina daga cikin haka eh, sura ne eh, abin nan ne daga cikin sura da eh, sura ne wanda ina daga sunan kiyama shi ake ke alhaqa eh sunan kiyama ne cikin sa surori ne wanda suke magana kan lahira inda kuma labarwan sai farazancin lahira ka yada kuka ka yada ba gaban labari ko inda musulmi mafi ya ba ya yada ne lahira ba eh shi yasa sabon lansu karawa yake ba sai dai lahira ba yarda za mutu amma irin tunanin na mutanen larabawa da ne eh, sun ce duniya mu dai na hayo na mutu amma yi hulkuna ila daha zamani ne zo mu halarta ya yi rayu amma ba wani zance lahira to kuma wani irin lokaci ne ka ga wannan damuna ka ga wannan ici ka ga wannan ranan akwai wannan tauraro akwai wannan oxygen da muke sha ita banza ka kama kifi ka cinye ka kama abin nan nama ka yanka zakar kama duk a yanka cinye kuma ka mutu ka kwanta burus shike nan wanda yayi wannan bai da cewa na shi ko lokacin ne shagiya ai ba zai wannan ba don muna yara ko ni mokaci ba sai ko mai mokaci na aslan shi aka bashi burkutu tsalle kawai ki tayi ba ya iya mangar kuma yanzu shi fiya kawai tsalle yake ga hauka ga giya kaga ba yanda za tsalle kawai ki tayi ba ya iya mangar ma da muna kira giya to ka kira ce eh wai to inda ya shagiya kawai tsalle yake tayi tsalle yake tayi aka haka wa gare ga yayi bacci sa saboda da hauka da abin da to kuma mutum ma ya za a yi wannan wani irin mutum ne wannan kana mafarki kana gani mafarki ne zaka samu mafarki in kana nemo yarinya sai ka ga mafarki baka ba sadaki ba ko ka ganta a cikin ita ce ba ba sura america bane ka sani ta kawai gir kana ana sallah kana yawon yin zaka yi wanka <laughs> naka ne matarka ne daga ina ka san wannan wasa yara ka yi ne ba sadaki kuma ba za maka haddi ba Allah ne koro maka kamo na kare mu ka banza wannan ba lahira bane kaddara wannan ba lahira bane so nawa ne fakiri ka cikin bacci ce ya samu kudi eh to waye gari kuma ya samu mun mafarki alama ce na lahira ha amala Aiki kan mafarki ya ishe ka. mafarki a sheka ba wani mutum kana kwanci wata na shi muna ta bi ka dan baka tashi gari wayo wayo ka tashi bi a ce ai ba ko ba ku mai saki ko an kori ka cikin baccin ke ne eh, ba ba ka tashi nan duk tashi kuma wani mafarkin kai shi a waye gari haka zaka same shi tabbas ka za ga shi wannan alama duk abin da ka gan shi mafarki haka za yi akwai mafarkin da in kayi shi to za a yi mutuwa gidanka duk su ko ba ka so shi ka shi musamman mafarki ka gani ruwa ina dukanka to mafi yawa baya kama alheri ruwan an tashi ruwa yana ta dukanka ko kuwa gindanyin nama haka an tsere to mafi yawa za a gani gida da da ba ba ba abin nan so nawa alamomi ga su nan barkatai mutum da bashi da hankali jaki kawai yana kwance bai san abin da ake yi ba masu nawa na laki nuna alama yake cewa husuman mutatabi'an wajen da sakharaha alaihim sabal tamaniya ta ayyam husuma ma'ana bin juna mutatabi'a shine husuma wa qala ibn jubayr isha radiya yurid fiha rida da Allah yake ce fa huwa fi isha radiya ina tashin ke ina ina wani rayuwa wanda Allah ya yarda da wannan rayuwa to rayuwar kansa an yarda da shi ina ma wani kuke cikin wannan rayuwa Eh, in ba aura ka gani duniya Allah bai yarda shi bai hace sa ne to lahira yarda mu Allah yarda shi yasa kake ga muna fama da talauci macije su cije ka ka shiga nan ka fita ka yi menene ka kirya ka yi a duniyan ba wurin zama bane wucewa ne zamani ne wucewa ne muwakkata iyayen mu sun zo mai shekara da ya tafi wani shekara daya wani kwana daya wani wuni daya wani ya mutu cikin mahaifan ba haka ne zamanin muwakkatan Allah ya sassara kowa da nasa kuma labaransa ba sarkin musulmi ga shi shekarar ne a cikin shekaru daga jirgin zai koma gida duk wanda suke cikin Allah ya karɓi ransu ba abin da ya faru ga shugaban kasa a ka kai ma sauransu ga su duk wanda suke da iko da banda suke iko da na turai da duniya wani shugaban kasa da sojojinsa Allah ya kama su na an gaba hmm. haka rayuwa yake zuwa ne muwakkatan aje maka malami ne kai shugaba ne waye kai dide ne yadda tarka cikin ce kadai ya je ban daki haka sauransu suke dide ne hmm. haka za ka fi lahira kuma faru Allah da wani abin da fiya ruga Allah ya yarda a cikin wannan rayuwa wajen da ce ya laita hakan da kariya, ma agna anni maliya a ce almautatul ula mutuwan farko shine qadiya allati mutaha da mutum ya mutu a kai, sun akai da ha ba'daha shine ranar mutum ya mutu a nan duniya eh, mutane sa za su yi kuka su damu to shi gawa ba ranar nadama ranar da aka ba shi littafi ranar da aka ba shi littafi na annu abu to shi ne ya laita kanatul qadi ya ce to ba abin da ya gyamu wannan shi mutuwan farko da yi lokacin mutuwa gawa mai ke kuka akan mutuwa don mai mutu ba don bai mutu ba ba za a bashi wannan ya laita kanatul qadiya ce qadiya mota ta ula ya duk bala'in da nake ciki yanzu alaci mutuwa mutuwan da na bar duniya shi ya gyamu mana wannan saura duniya za mu raka mutum da gawa mai kuka shi gawan da shi kuma kuka ranar da aka bashi littafi shi duk bala'in da ya same ni mutuwa da na yi duniya shi ya kawo wannan shi kan wannan lokacin kuma gawa kuma ke na dama don ba dama kuma baya yuridu ya yake cewa mautatul wula lati mutaha ba da ha shi wannan mutuwa da ya kashe shi ya sa aka aka tashe na cikin kafura ka bani wannan azaba sa ka wuta ta mutuwa bai kama ne yau shi zan ga lahira min ahadin anhu hajizi ahad ya kuna jamul wahid min ke fi haka wajen da ana ce fama minkum min ahadi anhu hajizi ba ɗaya daga cikin ku zai iya kare dan wansa ranar tashin kiyama ba wanda zai iya kare kowa Allah ba wanda zai iya kare shana Allah ya tashi yinsa ba isa ba mm. shi yake adu ya kulli jam'u adu ma'ana sai kan zama jam'i wal wahidi kan zama jam'i ma'ana adu na kira ce in ka ce min ahadin ba ko wanda kage dan dan ya cika ko dai lafzin da ne amma tun da yazo suna ne na nakira kowane mutum kuma ya shiga ciki eh shi ce ahadu ya kulli jam'i kan zama jam'i wal wahid wahid mai kan zama jam'i mm. ba wanda zai iya kare wani ba ya kaci kenan fakara ibn abbas alwatin wajen na yace la summa laqata'na minhu alwatin in yace niyatul qalb shine jijiyan da yake alaka da zuciya an sinke shi shi mutuwa kuma hmm. manzala likita ne kaɗin qur'ani na magana likita ne duk abubuwan da ke fara manzala ya fara shekara dubu da shekara kuma kawai suke abubuwan da suke fada kuma haila yau ba wani bararabi da iya logan iya mai ba wanda zai kawo aya kwaya guda dillar ba duniya da misar da siriya da kangararru ba wanda zai kawo aya kwaya daya sura sura nawa na cikin qur'ani na ayoyi kwaya daya a kawo wanda ya sai kawo irin ayan kurance da kiriya qala ibnu abbas taga wajen da inna lamma tagal ma ahmalnakum shijariya taga kasura yanda yawa ya wuce gona da iri wa ka bi tagiya bi tuguyanihim wuce gona da iri wa ka gat ala khaza'in shine aza'inin sa ya cika kamar bagalma ala qaumi nuhi kamar yadda ruwa ya wuce gona da iri a lokacin annabi nuhi wala ta'am illa min gislin gislin ya ce yan wuta abinda suke nema su ci sha ba su mai surmin sajidin ahlin na abincin su shine wannan gini da ruwan miki da shi na su, ruwan miki da yake zuba da ake kone su shi na abin da suke lasawa eh, wannan ruwan da ake kone yake zuba ruwan bikin shi ne abin da suke lasawa shi na su. Allah ya kiyaye ni wa kara gani min gisilin kullu shay'in salatuhu da abin da ka wanke daudan da ka wanke shi ake kira gisilin Da abin da aka wanke na kazantar shi ne fa kharaja minhu shi ko me ya fada fa huwa gislimu fi'ilinu wazni kenan fi'ilinu min al-gasri min al-jahri abinda ake wanki na biki wa dubur da abinda aka kama ruwa aka fito shi na kazanta na bayan gida duk shine gisli shine abincin su ai akwai wulakanci shi kiyama ai nan ma duniya she an kama ka ku an ne sa baka samu soja mai kyau ko ne ke kuwa zai wulakanta ka za akwai lahira ka san turawa suna koyi da Allah in za a sa ka kurkushi an tuba jikin ka farko tuku kun tun a bari ma dan wando kuma a kama bayan ka shi a tura ka ciki nga yi magana kuma daka shi kina oh, ba ok ba kuma ba ne nan duniya kina dan wanka yake wannan ike eh. cewa a yanzu na ya ka'anna mu na bi khawiya yace ajazna a shine asalin asalinsa, eh, ku kutittirin asalinsa ya yace bakiya bi mana fa hatta lahum min bakiya cin kabin wani wanzuwa da ya saura duk Allah ya tafi da su sun mutu duk masu fir'auna da jama'ansa da tuguya da wanda kuke jin su duk abin da aka ji duk ya tafi duk me ya bayi ba mutum da ya tashi napoleon da waye da waɗanda na france da waɗannan su wanda ya tashi yakin duniya abin da mutum almaniya italy da dusu tarkace mutane duk ina suke ta kishi bani adam kamar kyashi a tashi duk waɗanda duk ina suke duk manya manya ina suke suna kasa ba wanda ya daga kansa ya ce domin aka birne shi su da gol ne su pompidou da manya manya arnan da su john kennedy da duk da sun tafi a kasa ina suke su burkiba wanda ya ce al qur'ani bi kalamar ahmad burkiba shugaban eh, abin nan sun ce zan eh, an bani a shi na gyara qur'ani duk sun mutu in ban ina ba wanda ya daga kansa ya ce don me ya mutu suratu sa'ala sa'il hmm. fasila sa'ala sa'il kice fasila fi wajen da kice to asgar abai gannin babanka su ne fasila don suke cin gadon ka baka da yaya baka da komai da kurba ilai domin su za su yaki inda za ta baka suke yaki ya ce to tashin kiyam da aka da kannin ka da kannin babanka ka hada su ba za su fita da kai ba tama mani da wanda kake jinjina gare shi wanda kake jinjina zuwa gare shi ba wanda zai kice ka da kannin babanka da kanninka da shakikenka da abinka duk dangi kana so fasilati lishi tuwi don fasila shine dangi uba wanda in baka da gado sun baka da yaya baka da kowa baban ka bayana suke ci gado ka su kuma za su kare ka ya ce duk wanda suke ce wallahi ba abin da za su yi man ya ce jahannam kuma kwam da kil shawa shawa shine wuta yana cece ko ba haka ne shawa ya ce shawa shine duk ziyada eh lawahatun Yake kalla ina halaza na za'atu shawa. to wannan shawa an ce shi farko shine ziyada wutan zai ci farko shi cinye maka annu da kafafuwa da kunne duk abin da yake yake ziyada shine ke cewa shawa shine ya daini wuta zai ci ɗaya sun ka turmus tuku gile ne kafafunka wal atraf da jefe jefen ka kunne da baki shi wuta ya cinye su su ziyada ne a fara cinye ka zama kamar kuturu waje duras kuma cinye fatan kanka yukaru laha shanwatu ya ce fatan gildin wanda ke manna nan shaki kira shawa shi wuta ya cinye ma kana gairu da wanda ya kasance ma kana gairu maktar duk wurin da in za a iya cinye shi ba za ka mutu ba fa huwa shawa shaki kira shawa eh hancinka bakinka idinka hannunka za a cinye duk waɗanda za a cinye su kana nan a cinye ma ido ka zama makawo duk abin da bai taba ruhin ka ba sha bashi numfashi dai na nan amma cinye duk gefen duk abin da ba mutuwa ba ce ce cinye ka ba ba wuta ke da cinye cinye kanka ya bari ka cinye kunnen ka cinye idon ka cinye bakin ka cinye duk sha ke kira wuta abin da zai fara yake na duk wuraren ne ba su da dama ya kone su kyale ciki ka zama kamar kuturu ido mashanci ne baka gani su ne farko a ji an koli ido to da me za ka kalli kana ciki ne amma ba baka mutu ba ai mutum ya taba in ya zauna ya lura ma ya ce ma an dai wuta zai shiga ta domin haka a ce shi ma wannan duniya me a ciki me a ciki wallahi duniya me a ciki haka Allah ya kaddara mana duniya me ma mutum zai shiga har je ma shiga cikin wannan azaban ba a ce ka basa mai eh, ba babu kai ba shi kenan ba a huta amma ka fita ka shiga dan huta ka hmm? hankali ya isa yake cewa hmm, eh? yake cewa ya mutum ya sha biyu ba a Najeriya ka wahala kuma a Najeriya da an sha wahala kuma ba Najeriya kawai na Afirka ma ga su mu na soki kenan shi ka duba Somalia na muna da kwanciyar hankali yanzu Palestine Iraq Somalia Afghanistan Pakistan Chechnya wannan wuraren mutum kana zaune za a zo a kone ka ai na gira ana cewa ban tashi mu na gira shugabanni ne ba su ji tsoron Allah a samu yan fashi masu dan kofura ne kawai su taya kasu da dake ka su karbi kudin ka su ne ke damu kuma mutum na zaune gidaje a harbe shi a karbi kudin sa amma wurin da yake Somalia kuna sallah ba ku sani ba sha harbe ku a ji bombu tashe ku kuma wai musulmi ne ba kuna sallah dan wanku zai ji bombu ku tafi lahira kawai shi ya huta duba America na sun ba su kudi wannan kashe wannan wannan kashe wannan domin a ce musulunci ba daidai ba ne yanzu abin da suka yi shekaran jiya na fada amerika shi ta samu wasu mutuwa ya samu wasu jama'a a cikin kasan iraq ya yi su shi raba su zuwa wurare daban-daban wannan su je su kashe musulmi ahli sunna wannan su je su kashe ashiya don a yi fitina kullum ka yi mamaki an kone kasuwa ka gani wani irin musulmi zai je ya dauko bombu kasuwa ya kashe mutane ashe su suke yi don a tsere musulunci sadi na je tafsira to wani mutum na kyashi musulunta ya ce kai malabuwa don zan da kuna ta kashe mutane na ce to kai wa ya gaya maka ce musulmi suke kashe mutane ke kwanan na aka yi mangana kira an kashe wani babban malami ake faɗa ce wallahi duk mutanen amerika ai ma mutane to ka je a kone mutum a je a kone wannan a je a kun ko dan abdul da ake ma wanda suke cikin girgin mai suka bara ce yaro wani soko soko bai ce ya ce ma ba fasfo ga jaridar nasu yaro yau shi ya shiga da wannan amma don a shiga Najeriya a wahale mu ita wai ahli suna na sai da za a ga Umar fitina mun ba haka ba menene wannan yaro an ce ya shiga don me ya shiga kuma yaro ya shiga kuma babansa ya gaya security a nan an gaya mutanen Amerika cewa ga yaro ina da wani ra'ayi don mai aka bari shiga jirgi babin da Osama Obama ya fara kenan cewa shi na zargin security tun sa'i ne na Isra'ila ta wannan da aka ce Usama ne je buga Usama yaushe da wannan girgin da kwarewa har yanzu Mubarak shi bai yarda ba yace duk ko in ko in su Usama suka ce suka yi wannan yace wani kware yace ni na tuka girgin sama France kuma su a cikin Ramadan na sun ce kare ake yin wannan rushe gidajen tagwayen nan ba aiki larwan ba ba aiki yaran ba sun ce an Isra'ila da gona yake kawai malam abinda kasa an gina abu a buga saman sa amma gidan gindin sai na rushewa kasa abin da France ka tambaye cikin in ba kun ba kasa don mai aka buga saman ne gindin sa wani gini ne an buga kasa kuma kasan sa karfe ne shi mai rushe shi ka ce an rushe ta mun ce ana buga wancan bombu kuma ya tashi a kasa gishiri ne sai dauke musulmi mu don a sane mu an gama da rasha a gama da mummune masu taurin kai musulmi wallahi kuma ba wanda zai harbe musulmi ba wanda ya sai ta musulunci akwai wanda in ka kashe shi ka sake rashi shi na nan to yanzu muna gina maka yaki da ba mu amfanin ka musa sa yi mu shiga ciki muna muna muna sarka muna muna shan shayi eh muna shan gurkutu sarka uku mu shiga kawai mun ga cin kare shine abin da yake so mu ci kare mu zo mu atineri ya waye mu zauna da bam da amfani shi cin gurkutu shi noma kenan abin da yake so mu koma kenan in an bayi kawai eh eh wai abin da ke su mu koma ban da wani ban da wani tunani kama zama musulmi amma kuna ganin wani musulmi kirki ne shiga girgi kawai ko ne ko ya mutu a ciki sai ne ba jinin bane ba wanda zai yi wannan tunani an sani kuma amma ana cewa musulmi sai wace irin musulmi sarin su ne don ake musulmi wani mutum ne kawai mawakaci doki bomb kawai shiga jama'a wajen kasuwa idan ne mutane ko ya mutu eh wace irin wace irin musulunci kuma ya nuna cewa a wannan ka wannan abu babu yahudi ko da kan wannan abin nan to an samu yara na masu wannan trend ko yara na boko haram yanzu eh, me me jitu eh, wannan yake gaya man da mun je mai da suke su sun hadawa me zai ba yara ina mu yace inda ba taba gane su da aka hada da aka hada ba iya hadawa shetar da shi da shi aka gane su suke su hada su sa bombu abin da ya fi karfin su wurare su uku suka yi bombu suka to ya ba su da gina waye nuna musu wannan hanyoyi waye waye saka su babbat ka yi fi karfin abin da za a hada kai tashi su wata mace da aka same ta miji na ciki bai sani ba sun zo za su hada ita matar jiki ta fita ba? aka hada duk aka tafi da mijin waye ba su wannan kayan waye ba su wannan sanin su wannan abubuwa me yasa addinin kenan haka ka koya masu yaron da da shekaru shida da bakwai da ya wuce zai karatu ba shi ya bugo ya ringa biya masa ga yanda za a ce ga yanda karatu shi wannan yaro ya zama ayatul lahari zai zo ya ringa toko bambu kishi mutane ba tare da wani arni ko wani fada ko wani abu ne ko wani suke sara masa abubuwa ba wani irin musulunci ne hmm. ba komai Allah ya fi karfin su suna gan sun rushe rasha rasha gurguzu ne a kafirci ne amma yanzu ba sa gan sin waɗannan makaranan fuska na suna tashi yanzu yanzu birtaniya ana ana ana zabe yanzu sun sun sun kamfan ka baki ɗaya sun koma china saboda dan jihar hujja ne amerika sun mutu sun koma china Kullum karuwa suke yi ba kwa jin haushin su shi mu wallahi tana zana nan ba gan fuskan su kamar kwano ba za su same su muna nan Allah ya suna cikin mu ne bakake a rinda wahar da mu abun bakin ciki yanzu kamfanin ka diya rushe suna cana duk ta kamfanin Amerika duk kun koma cana za ka gaya musu ba abin da za su yi haka wace ka ayyam na daura inda dai musulmi ya ki jin haushin su ba ila wata karuwa eh, abin nan a cikin banta ga da abin nan gidan ce wai ba wanda yake tashi hankali duniya kamar waɗannan wanda suke ce su ahli sunna ne su ne suke duniya su ne fada karara sai mu daina sallah na kuma musamman bari dai ba yau ba man bari dai ba ba da nosiya suka tafi da baban ba ai zai gama shi ma yau na kuma wajen da yake ce wa izun jama'atun wahidan wahida ha izza ba izza na girma bane jama'a ce wajen da yake cewa an yamina wa an shimal menene izin izzatu shine jama'a ai ra'ayin muqti'ina suka lalala mutum baya ganin gabansa kawai kowa kallon yake sira je ga abin da yake gabansa yufiduna bi ma'ana waje ka annahum ila nusbi yufiduna suna kwararo zuwa wajen buta gunki su ifada shine isra to na ga yin suratul nur shi mu nan ko insha Allah Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kurakura Allah ya fi iyayen mu Allah ya sa mu gama lafiya mu da iyayen mu Allah shire mu da kasan baki daya shi sarki ya shugaban kasa kuma Allah ya fi masa abinda Allah Allah ya fi masa Allah ya fi masa kurakurin da ya mutu babu shakka mu yi bakin ciki saboda kasancewa musulmi ne kuma abin da ya yi na da Allah ya fi masa karshe rayuwarsa Allah cikakken Allah ya sa ya mutu akan imani abin tausayi na Allah ya rance shi sauran yan mu yan siyasa da sojoji da security sauran Allah shirye mu zuwa tafarki madaidaiciya kuma talakawa mu Allah shirin baki daya kananan cike da wanda ba san ciwon kansa Allah shirin baki daya da su Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam